ɗazu kenan a harabar ma'aikatar ministan ci gaban matan jamhuriyar nijar lokacin da ƙungiyoyin mata suke zaman dirshan domin nuna fushinsu a game da kason da aka ba matan ƙasar a sabuwar gwamnatin da shugaba isuhu ya kafa a makon jiya daga cikin ministoci 43 gwamnatin na kumshe da mata takwas adadin da suka ce bai kai kashi 25 daga cikin 100 da dokar ƙasa ta wajabta a ba jinsin mata ba alƙalman ƙididdiga sun bayyana cewa fiye da rabin al'ummar nijar duk mata ne saboda haka kungiyoyin matan suka ce da sake wai an ba mai kaza kai in ji shugabar haɗin gwiwar kungiyoyin mata kongafen madam kako hajja fatima mun ce a daidaita sahu menene a daidaita sahu a ƙara riba wannan huska ta gwamnati kuma ba huska gwamnati kaɗai ba huska ta fannin duk ma'aikacin da na gwamnati yanzu za mu ɗauka mataki za mu bi sau da ƙafa mu ga inda za a hiye da sa mata a wurarensu da ya kamata directors kake so sekretar kake so kwansiyar eh, kake so mata tun da mata muna da masu ilimi muna da matan da za su iya wannan aiki na biyu kuma mun musu jawo hankali cikin wannan takarda paske su suka yi ta ba mu muka yi ta ba kenan mun ce ya kamata wannan takarda su kiyaye da ita rashin wani hoɓasan mata a cikin jam'iyyun siyasa na daga cikin dalilan da ke mayar da mata 'yan kallo a harkokin gudanar da mulki a ƙasar nijar sai dai madam haruna hasha fatima wata 'yar siyasa na cewa abin ba haka yake ba jam'iyyun siyasa an san suna na su kai wa mata ba su ba da kandidakin mata an ka ce a su kawo amma ko dai da haka nan ya kamata shi ma wanda ya rantse wanda ya doki alkawali gaban jama'a duka ya kamata ya yi la'akari ya ce mishi ya ce musu a'a wannan bai kamata ba ga alkawalin da ni doka ya kamata in cika wannan alkawali duk iko an ka inda duk an ka same shi kowace ƙasar duniya mata ne sun ka kama an ka same shi lokacin da take karbar takardar kasidar da kungiyoyin mata suka gabatar mata ministar ci gaban mata madam elbak zainabu cewa ta yi ko da yaushe in dai kandidatur ba ta mace bace prime minister ta yake mai da baya to kenan kun ga lahi ina lahi ban ce muku ba yana wurin su manyan hukuman kenan lahi na kasa kasa to shine na kwatanta musu kowa ya je cikin yankin shi ya ga kaka za yi kokowa a samu a so kaɗa su. Da yake bayyana ra'ayinsa a kan ƙorafe korafen na ƙungiyoyin matan Nijar Abdu Idi wani jami'in fafutuka na ganin lokacin soke dokar da ke tanadin kason mukamin mulki ga mata ya zo saboda a tasa fahimta wannan tsari baya amfanar matan karkara. Ka taɓa jin sun ɗauko wani rikici na ƙauye ko wata mata na wata karkara wanda suke shan wahala an ce a musu kaza. in ka ji su sun yi magana bisa wannan luwaɗin ko ta ce wasu suna neman makami cikin su ko ni ina tsammanin lokaci ma ya zo don doka an yi amfani da ita a wani hali daban ba wanda mu muka yi tsammani ba kenan kamata ma yi ma a rushe dokar tunda dai a bar mata tuma ana ma kaskanta mata ne tunda matan ai tare da su muka yi karatu abinda muka iya suna iya yanzu dai kungiyoyin matan sun yi barazanar shigar da ƙara gaban kotu muddin shugaban ƙasa isu muhammadu bai gyara rabon kurar da suka ce maza na yi wa jinsin matan ƙasar ba a duk lokacin da ake rabon mukamin gudanar da harkokin mulki ko wakilcin jama'a sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar